shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba da umarnin a gudanar da cikakken bincike akan sakataren gwamnatin shi mr david babu shillawar dangane da badakalar kudaden da suka shafi tallafa 'yan gudun hijira da yakin na boko haram ya dagargaza a arewa maso gabacin najeriya da kuma babban daraktan leƙen asirin hukumar ƙasa da ƙasa ta najeriya ambasada ayo oke wanda ake zargin cewar wai kudaden hukumarsa ne aka samu a wani gida a birnin eko kudin da suka haura naira miliyan dubu goma sha biyar da yake shugaba buhari ya ba da umarnin a dakatar da wayannan mutane daga aiki nan take sai an kammala bincike na tuntubi malam garba shehu kakaki a fadar gwamnati domin in ji karin haske dangane da wannan matakin da shugaba muhammadu buhari ya ba da umarnin a ɗauka kuma shugaban kasa abin da yake so a gano masa shin kuɗin nan waye ba da izinin a fitar da su daga asusun gwamnati me aka fitar da su don a yi da su me za a yi wa aka baiwa kuma ya aka yi kudaden da aka same su a gida wanda aka ce mallakar wani mai zaman kansa ne ba wai gwamnati ba wayannan kwamiti wannan kwamiti zai bincika waɗannan maganganu guda biyu da suka shafi shekatarin gwamnati ke sakataren gwamnati kuma suka shafi shugaban wannan hukuma ta ta ta binciken sirri nia kawo rahoto cikin kwana goma sha hudu ga shugaban kasa domin shi kuma ya irin matakin da yake so ya ɗauka. Idan ka yi la'akari da cewar dama shugaban kasa ya taɓa sa aka binciki Ibrahim Magu da kuma shi Babashir kuma eh, mataimakin shugaban ƙasar Najeriya shine ya jagoranci wannan binciken kuma ba a gano komai ba ba a ɗauki wani mataki ba. anya wannan binciken zai zo da bambanci ganin kun ana zargin cewa babu shirɗin nan kamar yaron tinubu ne mataimakin shugaban kasa yaron tinubu ba lallai ne su yi adalci akan wannan binciken ba eto eh wannan magana dai eh, ina so in ce akwai ɗan gyara wancan bincike a baya da shugaban kasa ya ce a yi ibrahim magu da shi sakataren gwamnati eh, babacir lawal babban lauyan gwamnati a yi, wato attorney general shi abokan alami sannan bayan ya mika rahotonsa shi ne dalilin da ya sa abu biyu suka faru na farko shugaban kasa ya sake mai da sunan ibrahim abu ga majalisa wanda ke nuna cewa watakila shi a nasa hangen waɗancan maganganun da aka kawo akan hukumar efcc watakila ba su yi nauyin da za su hana ta da shi malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin najeriya a tattauna da na da shi a abuja a waje ɗaya kuma shugaban ƙungiyar 'yanto haƙoƙin talakawa ta najeriya kuma ƙusa a jam'iyyar apc hajiya najatu muhammad wadda ta daɗe tana fafutukar a ɗauki mataki akan waɗannan mutanen gwamnatin da ake zargi da sama da faɗi da dukiyar jama'a ta ce lalle ya kamata a ce wannan matakin an ɗauke shi tuntuni amma da babu gara ba daɗi. Eh da babu gwanda ba daɗi amma abin da hausawa suke cewa ba girin girin ba ta mai ka gane ba girin girin ba ta mai saboda kaga wannan matakin ya kamata a ɗauka tun fil azam saboda lokacin da sanatoci suka zo suka ce gashi gashi ga badakalar da aka samu to a wannan lokaci ya kamata a dakatar da shi har sai an gama bincike to amma sai fada shugaban ƙasa ta ce ai ba a yi ma yi masa adalci ba ya ci gaba da zama a akan karagar mulkin ya ci gaba da badakalarsa to yanzu ma ai ba cewa suka sun kore shi kat ba ni abin da nake tsoro shine ai mana kalo kalo don saboda yanzu ana iya cewa an ma yi binciken ba a same shi da laifi ba tun da abin da ya kamata a yi da ne a dakatar da shi sai an gama bincike ba a yi ba yanzu ma ai cewa aka yi an dakatar da shi har sai an gama bincike to wani binciken za a yi to kar ya zama na cewar abin da ya kamata a yi da ba a yi ba yanzu a yi sannan kuma a zo a ce mana daga baya ai ba a ma same shi da laifi ba eh, eh, eh, a mai da shi tunda ka san shi dan gidan tinubu ne bai taba boyewa ba shi ko wancan daman ai shi ya azarbaɓi an samu kuɗi kuɗi makudan kuɗaɗe irin wannan ya azarbaɓi ya ce ai nasu ne to ya aka yi nasu kuɗin su ya zama yana nan gurin maimakon ya zama na yana banki ya aka yi to ka gani wannan dai an yi rawar gani gaskiya fi sabilillah amma da yawa ma ya kamata irin wannan matakin inda gaske ake yi za a yaƙi da cin rashawa da cin hanci Dukka ilahirin waɗanda aka san akwai badakala ko da komai ƙanƙantar ayar tambaya a kansu. waɗanda yanzu tana Muhammadu Buhari yake harka da su ya kamata a yi musu irin wannan a fitar da su har sai an gama binciken in za a yi binciken fi sabilillahi kuma in ba zaɓe za a yi ba a ɗauki wannan a bar wannan a ɗauki wanda ba a so a ce an same shi da laifi. Hajiya Najatu Muhammad kenan a tattauna da na da ita a Abuja dangane da matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka na a dakatar da wasu manyan jami'an gwamnatin sa guda biyu. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.